assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau takwas ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha shida Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka kamar yadda muka yi alkawari shi ne masallacin kan dam anguwan kanawa kaduna inda ainihin wato a sheik malam hamisu yahu yake gudanar da ainihin karatuttuka a wannan masallaci misali a kamar yadda 'yan uwa suka ji labari ta ainihin kafafen yada labarai da kuma waɗanda suka halarci karatu sun ji bayanin da muka yi da malam akan cewa yana bukata in zan samu ne tunda ba mu samu mun kawo ziyara yadda muka yi wancan shekara ba to malam yana bukata mu kawo ziyara a wannan masallaci mai albarka wato bayan sallah inda aka sanya lokaci sa'annan kuma aka sanya maudu'i da za a tattauna a kai inda maudu'in ma malami ba da maudu'in cewa in san samu ne yana so mu tattauna dangane da abin da ya shafi muhimmancin riko da ainihin hadisi to inda nan take muka amsa ainihin gayyatar malam dangane da wannan magana da malam ya yi. to gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan masallaci kuma cikin ikon Allah za mu gudanar da muhazara din kamar yadda muka yi alkawari ga shi malamin a wato kafin mu fara magana akan abin da ya shafi shi hadisin to muna so mu fara tattaunawa game da abin da ya shafi ilimi tukuna wato abin da babu shakka a gare shi wato cewa lallai farkon abin da ya sauka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wasu ayoyi waɗanda suke fuskantar da mu zuwa ga neman ilimi su ne farkon ayoyin da aka saukar da su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda waɗannan ayoyi sun fito ƙarara suna faɗaitar da al'umma cewa lallai a tashi a nemi ilimi waɗannan ayoyi kamar yadda kowa ya sani ayoyi ne guda biyar inda Allah ta'ala ke cewa bismillahir rahmanir rahim اقرا باسم insana min خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي allama بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وان ayoyi sune ayoyin da aka fara saukarwa a cikin alkur'ani kuma sannan ayoyin suna magana akan wato abinda muke tattaunawa akan shi yau shine neman ilimi Allah ta'ala ya ce wa biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka haka anan sai Allah ta'ala ya nuna ma manzo sallallahu alaihi wa biyayyen halitta cewa yayi karatu karatun kuma zai yi shi da sunan ubangiji ne sunan ubangiji wanda ya halitta khalaqal insana min alaq wanda ya halicci mutum daga ainihin gudan jini ikara wa rabbuka akaram Ka yi karatu ubangijinka shi ya fi karamci allazi allama bin qalam wanda ya karantar da mutane da alqalami ya karantar da su yadda za su sarrafa alqalami allama al malam ma ya karantar da mutum abin da bai sani ba misali kaga idan muka duba wa'annan ayoyi suna nuna mana muhimmancin neman ilimi to za mu samu ba a cikin wayannan ayoyi kadai ba a cikin alkur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wurare da yawa yana kiran mu zuwa ga neman ilimi kuma yana nuna mana muhimmancin masu ainihin karatu a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa kul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab kace musu ya rasulullah hal yastawi allazina ya'lamun shin wa'annan da suke da ilimi suna zama daidai wanda zai da layalamu da wa'anda ba su da ilimi zai yi a hada su da masu karatu da wa'anda ba sa karatu zai yi a hada su abu ba zai yi ba sai Allah ya ce innama ya tazakkaru ulul albab kawai masu iya tunawa da wannan hankalin su ya iya gano wannan al'amari su ne ma abota hankula idan har mutum ba shi da hankali ba zai iya gane bambanci tsakanin malami da jahili ba ba zai gane ba amma idan har Allah ta'ala ya baka hankali za ka iya gane bambanci tsakanin malami da jami'i kai ko da ilimin duniya ne mutum ke da shi ya zama kai baka da shi za ga bambancin asiri yake za ga wasu al'amura ana gudanar da su baka kuma shi wannan mai ilimin duniya din za ga abubuwa muhimmai idan ana bukata a gudanar da su za ga za a nemo irin wa'annan mutane kai kuma wato ba mutumin da zai kira ka saboda ila a cikin su akwai wanda yake da ilimin likitanci kai baka baka da wannan ilimin wani yana da ilimi na abin da ya shafi abin da ilimi na engineering kai baka da shi wani lauya ne kai baka san wannan fannin ba to idan har ya zamanto wato mutum yana da ilimi na duniya za ka ga an fifita shi an ba shi mukamai ba zai taɓa yiwuwa kana jahili ka yi shugabancin kasa ba ba zai yi kana jahili ka zama gwamna ko kuma a baka wani mukami na gwamnati wa misali dole sai kana da ilimin duniya to wannan ilimin duniya kenan to ina kuma idan mutum na da ilimin lahira kaga idan mutum na da ilimin lahira a wajen Allah Allah ta'ala shi kadai ya san darajar wannan bawan Allah ne saboda haka neman ilimi yana da gayan fa'ida ga ainihin ɗalibai banda ma ɗalibai ga duk wani mutum mai kiran kansa musulmi hakika manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar akan neman ilimi kuma yayi bayanin matsayin malamai inda yake cewa a cikin hadisi ingantacce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din duk wanda Allah yake rubuta da alkhairi zai fahimtar da shi addini wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu sannan Ibn Majah ya fitar da hadisi daga Anas bin Malik da kuma bukhari da muslim kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗaitar da ainihin wato mutane ga neman ilimi haka nan ya faɗaitar da a isar da sako idan mutum ya karanta ya fahimta to ya zama to wajibi a gare shi ya isar da wannan sako da ya karanta manzo sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin sa li yuballighi shahid al-ghaib wato wanda yake nan ya isar da sako ga wanda baya nan wannan hadisi wato imamu ahmad ya ruwaito shi to kuma idan mun koma ta bangaren wato talbiki manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar wata hanya ba daga cikin hanyar isar da sako da kuma hanya na ainihin karantar da al'umma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan a wato duk wata hanya wanda za a isar da addinin musulunci zuwa ga al'umma manzo Allah bai bar wa sai da ya mana bayani manzo sallallahu alaihi ya aika da ƴan sako domin a isar da wannan addini zuwa ga al'umma sannan ya ya ainihin sanya an rubuta littafai an rubuta wasiƙu an aika zuwa ga manya-manyan sarakuna an aika zuwa ga ƙasashe domin ƙoƙarin yin bayani ga mutane hakikanin addinin musulunci sannan wato annabi ya fuskantar da ainihin shugabanni da alƙalai wato duka domin su karantar da mutane addinin musulunci sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin matsayin malamai a cikin hadisi yana cewa al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magabata su ne magada annabawa a wani hadisi annabi ce sun gaji ilimi kamar akazahu akaza bi hazzin wafir wato malamai sun gaji ilimi duk wanda ya riko da ilimi to hakika ya yi riko da wani babban rabo mu duba cikin majmu'ul fawaid na ainihin ibn hajar al haibili wato annabi ya faɗa cikin wani hadisi cewa laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sabirana wato ba shi daga cikin al'ummata wanda baya girmama babban duk mutumin da bai san darajar manya ba ba shi daga cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wa yarham sabirana ko mutumin da baya tausayin kananan mu ba shi daga cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wa ya'rif li alimina haqqahu ko mutumin da bai san haƙƙi ga malaman mu ba yana wulakanta malamai bai san darajar malaman sunna ba to wannan baya tare da mu bai san wannan hadisi ya zuba cikin majmu'u zawaid shafi na 127 mujallad na 1 idan muka duba wannan hadisi da kyau za mu ga hadisin ya kunshi fiƙihu mai zurfin gaske na farko ya yi magana a kan cewa laisa min ummaci idan an yi magana umma malaman tauhidi sun ce umma sun kaskashe biyu akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa idan an ce ummatul ijaba su ne musulmi da suka amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam su ne ummatul ijaba su kuma ummatul da'awa su ne dukkan al'umman da aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare su saboda haka idan manzo Allah ya ce umma to sai ka yi bincike me yake nufi da umma Dan yana nufin ummatul ijaba ne ko ummatul da'awa misali akwai hadisin da wato annabi Isa sallallahu alaihi sallam ina ganin hadisin yana cikin musnad da Imam Ahmad annabi yana cewa ummati hadhihi ummatun marhuma wato al'umma ta wannan al'umma ce wacce an mata rahama laysa alaiha azabun fil akhirah ba ta da azaba a lahira wannan da annabi yace ummati hadhihi ummatun marhuma wannan hadisi yana cikin silsila na Nasiruddin Albani ummati hadhihi ummatun marhuma wannan al'umma ta adunkule al'umma ce wacce aka yi wa rahama an gane ko su ake nufi ummatul ijaba ko ummatul da'awa a ganin ana nufin ummatul ijaba musulmi domin kafiri kowa ya san ya shiga wuta a kafiri kowa ya san ya mutu zai shiga wuta ne kai tsaye sannan kuma akwai wani hadisi na rike cewa ta tattari ko hazin umma ila salatin wa saba'ina firqa kulluha fi nar illa wahida da sannu wannan al'umma din za ta kaskashi 73 dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya daga cikin su aka ce ma annabi wacce ce ce man kana ala misli ma ana alaihi yawma Shi shine wanda ya kasance akan kwacen kwacen abin da nake kai yau ni da na wannan wani irin umma ne sun da'awa ne ko ijaba aka ijaba A ce da sannu al'umma ta za ta kaskashi uku. dukansu gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya wato abin da annabi yake nufi wannan ummatul ijaba ne za a samu daga cikin mutane masu da'awar musulunci za su fada cikin bid'a suna sallah suna azumi suna zakka suna kaza amma su fada cikin bid'a to su haka wa'annan za su iya shiga cikin wuta an gane ko to malamai sun ce wannan ana nufin ummatul ijaba ne duk wanda aka ambata a cikin nan musulmi ne amma kuma sun fada cikin bid'a sai dai al'umma guda ɗaya kawai a cikin su su ne wanda suka kasance a kan abin da manzon Allah yake kai shi da sahabbansa kaga da wannan ya zama to ummatul hijaba. an gane ai an tambayi Abdullahi bin Mubarak na mahulla me zai ce game da yan jahamiya yan jahamiya wasu ƙungiyoyi ne masu kore ma Allah ta sifofin shi gaba daya masu cewa Allah baya ji baya gani baya magana ba shi da rai ba shi da kaza duk wani siffar da Allah ya da kanshi a cikin ƙur'ani sun kore masa sa'annan kuma sun kore ma Allah zai ne tuwon akan al'arshi sa'annan sun kore abin da ya shafi ƙaddara. a taƙaice ne tu wasu abubuwan da Allah ya tabbatar na asma'u wa sifat yan jahiliya sun kore to da ake tambayan Abdullahi bin Mubarak me zai ce game da yan ainihin jahiliya shin suna daga cikin saba'in da hukun nan sai ke cewa ai musulmi ne ke shiga cikin saba'in da uku kaga me yake nuna mana kaga yanzu da kenan duk wanda kaga an ce yana cikin saba'in da uku musulmi ne amma ya kauce ne saboda aikata bidi'a. a gane ko irin wa'annan ake kira ahlul qibla in ka ji an kira mutum ahlul qibla shine duk mutumin da yake fuskanta alqibla yana sallah yana azumi yana zakka yana gudanar da harkoki na addini ya zama to ahlul qibla matuƙar bai aikata abin da ya sa ya rinda ba da zaran ya aikata abin da ya sa ya rinda to ya tashi daga ainihin ahalul ibra ya zama tas an gane ko kuma a ka'ida na malaman tauhidi suka ce matuƙar mutum duk abin da zai aikata da sunan addini in ya ce bai yarda ya kalli alƙibla ba shi yana da wani alƙibla wanda ba alƙibla na ka'aba ba misali to duk abin da zai aikata ba a sanya shi daga cikin musulmi shi ya sanya ake sanya musulmi daga cikin ake cewa musulmi ahlul qibla da yanzu dukan mu gaba ɗaya zamu kalli nan alqibla sai wani in zai yi sallah sai kalli can yamma in zai yi sallah sai a ce mai alqiblan musulmi a Najeriya gabas ne shi kuma sai ce kan shi ba zai kalli gabas ba yamma zai kalla ana sanya wannan daga cikin musulmi ba a sanya shi ko da yana sallah irin namu kamar da annabi ya ce sallallahu alaihi a cikin hadisin muslim hadisin abi huraira man salla salatana wa taqbala qiblatana wa akala zabina bi zabihatana fa ulaika huwa almuslim wato duk wanda yayi sallah irin sallan kuma ya ainihin fuskanci alqibla irin alqiblan mu sannan ya ci irin yankan da muke yankawa wannan shine musulmi kama da za a samu mutum ya yi sallah irin namu amma sai ya kalli alƙibla wanda ba irin namu ba to duk abin da ya aikata a cikin wannan sallah ba a sanya shi daga cikin ahlul qibla ina ba ta lura saboda haka kallon alƙibla ko rashin kallon alƙibla yana daga cikin abin da zai iya shigar da mutum musulunci ko ya fitar da shi da zarar mutum ya yi inkarin alƙibla ya fita musulunci saboda haka wannan shi ne ya kira ummatul ijaba to akwai hadisin da kuma yi magana kan ummatu da'awa hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa la yasmaru bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani wanda zai ji labari na bayyana daga cikin wannan al'umma din yahudi wala nasrani shin ba yahude ne shi ko ba nasari ya ji labarin cewa na bayyana in ji manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu wa lam yu'min bima kuntu bihi sa'annan sai ya mutu alhali bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face ya kasance daga cikin ma'abota wuta kaga wannan wani irin umma ne wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma wanda zai ji labari na bayyana shin ba yahude ne shi ko ba nasare kaga anan an sanya ba yahude da ba nasare daga cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam amma wani iri ummatu da'awa an gane wannan ayi to kuma aka tara su gaba daya a cikin qur'ani ji Allah ya kira su gaba daya al'umma wala qad asna fi kulli ummati rasula ani yaqulu la wajtanibu tabut saboda haka laysa bi ummati man lam yujilla kabirana ba shi daga cikin al'ummata wanda baya mutunta babban mu idan har ka zama to baka mutunta manyan mutane to ba ka daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ke na ƙarƙashin wannan wato ɗalibin sunna in har zai cika ɗalibin sunna dole ya zama to ya san mutuncin manya idan ya zama to mutum ya girbe ka a shekara sai ya zama to kana kallon shi da ido na wulaƙanci babu wani alama na ainihin mutunta tsakaninka da shi to ya nuna lallai ba ka daga cikin al'umman manzo sallallahu alaihi sallam to anan an ce ba ka daga cikin al'umma idan an ce mutum ba shi daga cikin al'umma kamar yadda wani hadisi annabi ke cewa man gashana fa laysa minna duk wanda ya mana algush baya tare da mu to karkashin wannan kenan idan mutum yayi algush baya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam idan mutum baya tare da manzo ya zama dubi kenan eh annabi ya ce baya tare da mu wanda baya tausayin ƙananan yara baya tare da mu sannan duk mutumin da bai san darajar manya ba baya tare da mu kuma tun mutumin da bai san ainihin darajar malamai ba bai tare da mu kenan da zarar mun ga mutum yana wulakanta manya za mu iya ce maka kafiri da zarar mun ga malamin da ke wulakanta samari kwata-kwata ya kaunar ya ga samari a rayuwarsa a gane ko kullum ya yi ta zagin samari yana musu miyagun manzanu to annabi ya ce ba ya tare da shi a gane kafin ya zama to kana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka tara sifofi guda uku na farko ka san darajar manyan mutane na biyu ka san wato kuma ka tausaya wa kanana an gane wannan aiki sannan na uku malami kuma a san haƙƙinsa idan an san wannan malami ne ya karanci addini musamman malamin sunna to ya kamata a san haƙƙin shi a girma shi misali kaga wannan hadisi ya nuna mana wannan to in an ce laisa minna akwai fassara a wajen ahlus sunna wal jama'a akwai fassara wajen khawarij su ahlus sunna wal jama'a idan aka ce laisa minna sai an duba karina din laisa minna dimi in an in abinda annabi ya ce laisa minna ya zama to saban Allah ne wanda ba kafirci bane to za a ce wato wannan mutumin baya tare da mu a wannan bangaren amma yana tare da mu a sauran bangare misali kamar nan wajen duk daga cikin al'umma ta duk wanda baya girma manya baya tare da mu kaga bai tare da mu a wajen wulakanta manya amma yana tare da mu wajen sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran ayyuka na musulunci nan bangaren da ya kuskure shi manzon Allah sai daga cikin masu wulakanta manyan mutane idan har kana wulakanta manya to baka yi koyi da Allah sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة liman كان yanzu الله واليوم الآخر akhir na gane ba idan abin annabi ya ce laisa binna in زرجو ne to mutum ya zama to kafiri ya yi ridda لنا za a duba ne ko wajen zunubi ne na irin kaba'ira idan kaba'ira ne sai mu ce ka aikata manyan zunubai manzon Allah baya tare da kai kai ba ka tare da shi a wannan bangaren amma su ƴan khawarij su ne mutanen da ke kafirta mutane da sabon Allah su ma cewa suke laita minna ai duk mutumin da aka ce bai tare da annabi ya zama kafiri tunda ko bai tare da annabi to ya fita musulunci duk abin da ya aikata na ibada ba a sa to wannan fassara gurbatacciyar fassara ce ba fassara ne wanda ya fito daga magabatanmu an gane wannan ayi saka fassara ne wanda ya fito daga yan bid'a wanda ana kiransu su khawarij to ƙarƙashin wannan wajibi ne ga ɗalibin sunna ya ringa mutunta manyan mutane sannan wajibi ne ga ainihin malamin sunna shi ma ya ringa tausayin ƙananan mutane wato ƙananan samari mutane domin aka samu lokaci za ka gani a masallaci sai ga masu sauraron ka akwai samari akwai kuma ainihin dattawa to wani za ka ga yana goyon bayan dattawa ba ruwan da samari ki ai samarin nan fitilannu ne su samarin nan sun cika kawo sababbin abubuwa samarin nan sun cika zafi za a ga wani lokaci kuma sai ga wani malami shi kuma a masallacin shi yana goyon bayan samari ne ai samari su ne masu jini a jika samari su ne masu rai da su ake addini ina ba san gane sai ga wani malami shi yana goyon bayan dattawa wani malami shi yana goyon bayan samari a cikin bangarorin guda biyu wanda ya kamata a goyi baya ga duk wanda ya san abin da yake yi duka guda biyu ya kamata a goyi baya kowanne daga cikin su akwai inda zai yi amfani an gane yayi abin da ya shafi kumaji za a nemi waye sannan abin da ya shafi basira da hangen nesa a kan al'amura kafin a zartar da hukunci an gajiya an ga yau wa za a nemi shawara dattawa kaga idan da tawa suka bada shawara kuma abu ne wanda yake da alaka da ci ana bukata a yi amfani da ainihin karfi na jiki sun bada shawara sai ba samari an kore su ya gina duk kaga al'amari ya lalace ko to idan kuma ka samarin amma kuma kwakwalwan kwakwalwa ne na kifi ba kaga al'amari ya lalace to ana bukatan guda biyun gaba ɗaya a haɗa su shi yasa a majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga ainihin dattawa za ka ga ainihin samari samari idan sun ga dattawa a majalisi me ya kamata su yi su duba shekarunsu wani ya haife ka wani ma ya yi cika da kai da abin da ya kamata wannan kai ko da mutum ya baka shekara ɗaya ne ya kamata ka san haƙƙinsa wannan shekara ɗaya ba abin wasa bane misali Al-muhim dai yana daga cikin abin da ya kamata mu ɗaliban sunna mu ƙara tarbiyyantuwa da shi sanin darajar manya sannan yana daga cikin abin da ya kamata a ƙara zuwa da shi su manyan su tausaya wa ƙanana idan ya zama to ƙananan suna aikata wasu abubuwa na wauta a bisa hankali domin su ne manyan gobe kaga a shi kenan ana buƙatar kowane ɓangare a ainihin majalisi na ilimi to sannan kuma musamman malamai in an ce wannan malami ne yana karantar da kai ko harin ɗaya ne a cikin addini to wannan ya cancanta ka ba shi haƙƙinsa na ainihin mutuntawa da girmamawa wanda yana daga cikin abin da ake zargin galiban mu masu da'awar suna da shi cewa ɗaliban suna ba sa mutunta malamansu faye sun fi mutunta malamansu to ya kamata mu karanci ta yaya ake mutunta ainihin malamai a mahangarin suna? kada mu wuce gona da iri sannan kuma kada mu yi sakaci Allahu a'lam to manzo sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wato abinda malami ke da shi na lada a wajen Allah inda yake cewa al'alim wal muta'allim ne fil ajr da malami da ɗalibi wato suna tarayya a wajen lada amma sauran mutane ba babu alkhairi tare da su ku duba cikin jami'u bayanin ilmu wa fadlihi na ainihin a ibn abdulbar bar shafi na 28 mujallabi na ɗaya. manzo sallar alaihi yana cewa a ila yau man gada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan duk mutumin da ya sako ko zuwa masallaci ba komai yake nufi ba sai dai zai koyi alkhairi aw yu'allimuhu ko ya karantar da alkhairi kana lahu ka ajar ka ajari hajjin tamman wato ya kasance yana da ladan aikin hajji cikakke idan har mutum zai samu ko ne ya zai nemi ilimi ko kuma ya karantar da ilimi zai samu ladan aikin hajji cikakke Ku duba cikin majmu'ul zawaid to manzo sallallahu alaihi wa sallam har ila yau dai bai wadatu da ainihin faɗaitarwa kan neman ilimi ba da kuma isar da ilimi sannan bai wadatu da ainihin bayanin matsayin malamai ba da ɗaliban ilimi a'a manzo sallallahu alaihi ya yayi wasiya ga ɗaliban ilimi wasiya na alkhairi cewa lallai ya kamata mu ringa mutunta ɗaliban ilimi ya faɗaitar ga ainihin karantar da su da kuma kyautatawa gare su in ka san wannan ɗalibin ilimi ne ka tsaya ka karantar da shi ka kyautata masa daga cikin wannan akwai abin da abu harun ya ruwaito al'abari yana cewa kunna iza a na a basari al-khudri radiyallahu an mun kasance idan muka je wajen babban sahabi abu sa'idin al kuduri Allah ya kara masa ya ja. ala sai ce marhaban bi wasiyyati rasul sallallahu yana cewa maraba da ainihin wasiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam wato dan manzo Allah yayi wasiya ga bal alban ilimi cewa a mutunta su a rike su da kyau to shi Abu Sa'id al-Khudri da zaran ya ga ɗaliban ilimi sai ce maraba da ainihin mutanen da manzo Allah yayi wasiya game da su ala sai ku ce kullun sai muka ce menene wasiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innahu sayati ba'di qaumun lalle wasu mutane za su zo bayana yas'alunakum alhadith anni suna tambayan ku hadisi game da ni za a samu wasu mutane bayana za su ringa tambayan ku game da hadisi game da ni in ji Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ukum idan har suka zo muku irin wannan mutane a wato fa bihim wa hadithuhum fa an tsibu bihi muhaddisuhu ku tausasa musu kuma ku ba su wannan ilimi na hadisi din da zaran mutum ya zo maka yace yana son ilimin hadisi ka tausasa mishi sa'annan ka ba shi wannan ilimi na hadisi din an gane wannan hadisi ya zo cikin littafin sharhu ashabul hadis sannan a cikin wata ruwaya annabi yana cewa innahum tullabul ilm sayatuna kum min aqsal al-ard lalle wa'annan taliban hadisi taliban ilimi ne za su zo muku daga sassa na duniya ya tafakka hula fiɗi suna neman fiɗihu a cikin addini ku ja layi a cikin nan an ce ɗaliban hadisi ne za su zo muku suna neman fiɗihu a cikin addini shin akwai talazumi tsakanin ilimin hadisi da fiɗihu ko babu zai yi a samu mutum fakihi wanda kwata-kwata bai san hadisi ba ko kuma a samu mutum hadisi ya sani amma ba shi da alaƙa da fiɗihu zai yi to kaga a cikin wannan hadisin annabi ya nuna mana alaka tsakanin hadisi da fiqh wato shi karatun fiqh ilimi ne da gayan amfani fiqh ya karkashi biyu akwai al-fiqh al-akbar akwai al-fiqh al-asghar kamar yadda Abu Hanifa ya raba su al-fiqh al-akbar shine tauhidi Abu Hanifa ya yi littafi mai suna al-fiqh al-akbar littafi ne na akida sannan kuma ɗayan alfiqul asgar ne furu'a shi sa malamai suna cewa ilmul usul da kuma ilmul furu ashe furu'a reshe ne na ainihin usul to haka idan an ce ilmin furu'a ana nufin ilmin fiki wanda mutum zai koyi sallah ya koyi azumi ya koyi zakka ya koyi aikin hajji ya koyi ainihin zamantakewa na aure ya koyi kasuwanci ya koyi a sauran al'amura da suka shafi rayuwa misali wannan shi kiran shi alfiqul asgar to wayannan guda biyu ilimi guda biyu musulmi baya wadatuwa daga gare su kamar yadda dole ne mutum ya koyi ilimi na aqida haka nan dole ne mutum ya koyi ilimi na furu'a kamar yadda bai ahalar yake cewa rahimahullah awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tartihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fard aini wato farkon abin da yake wajaba akan mukallaf to zan yi amfani da wannan dama in tunatar da wasu yan uwa za ga wani in zai karanta wannan kalma na mukallaf sai ce awwalu ma yajibu ala mukallif tasihu imani awwalu ma yajibu ala mukallif farkon abin da yake wajaba ga mukallif kaga akwai mukallif akwai mukallaf wane ne mukallif Allah shi ne mukallif Allah shi ya kallafa mana ismul fa'il ne mukallif mukallafin kuma shi ne bawa wanda aka kallafa mai aikin addini yawwa har ke na ashe ka ce mukallaf wato kai kenan farkon abin da yake wajaba ga bawa wanda aka kallafa mai addini wane ne mai kallafa mana addini shine Allah subhanahu wataala Allah yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da mutum ba face su bauta mu Allah shine mukallif bil kasra shi ko bawa shine mukallaf an gano na ko bil fata awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasihu imani in kace farko in kace awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasihu imani ki kai ridda haka ne ko summa ma'rifatu ma yuslihu bi farda ayi kace farkon abin da yake wajaba akan Allah shine Allah ya inganta imanin sa wa iyaz billah sa'annan kuma ya san abin da zai inganta farillan abin da zai gyara farillan ainihin da shi kenan ka jingina ma Allah shi ma Allah zai yi sallah wa iyazu billah azumi zakka aikin hajji ka zama so dan ahmadiyya kenan masu cewa shi ma Allah yana ibada kamar yadda kowa ke ibada wa ya billah kaga a nan wajen farkon abin da yake wajaba akan mukallaf shine balagagge mai hankali farkon abin da yake wajaba gare shi tasihu imani ya inganta imaninsa ta yi zai inganta imaninsa shi ne ya inganta iliminsa na aƙida ya san bambanci tsakanin aƙida ta ahalu sunna wal jama'a da aƙida ta yan bid'a ina ba ta gane kenan mutum ya karanci littafai na ainihin firar ya gane ga aƙida mai kyau ga aƙida mara kyau da zaran ya iya rarrabewa tsakanin aƙida mai kyau da aƙida mara kyau kuma sai ya zaɓi aƙida mai kyau din ya ɗabbaka a cikin rayuwarsa ya zama to ahalu sunna fa salafi to anan wajen ya inganta imaninsa to da zarar mutum ya inganta imani ya zama to ahalu sunna to sai ya zama to baya sallah baya azumi baya kaza kaza ko kuma yana sallah amma bai san ilimin sallan ba yana azumi amma bai san ilimin azumin ba yana zakka amma bai san ilimin zakkan ba misali yaya kenan kaga har yanzu akwai nakasu yace summa ma'arifatu ma yuslihu bi farda aini sa'annan ya san abin da zai gyara farallan ainihin da shi to kamar mai tambaya ya ce to akai maka lawo ka ce a gyara farallan ainihi menene farallan ainihi muna so mu sani to kamar an tambi malam malam kai mana bayani ka ce akwai da ainihi to farilla sun kaskashi kashi ne sai malam ya ce eh sun kaskashi kashi akwai da ayin akwai da kifaya fardu shi shine wanda wani baya ɗauke ma wani wato kai ake so kai shi ne farzu ayin kamar sallah yanzu mutum ba zai ce wallahi yau na gaji yau wallahi na gaji na yi ayyuka da yawa don Allah ka ɗauke min sallah ba in ka yi sallah a zara da Allah ka idan ka yi min nawa da Allah zai yi waka shin zai yi mutum na azumin ramadan ka ce to shi ma in yayi nashi yayi ma to irin wannan shi ne farzu ayin wani baya ɗauke ma wani dole kai ake bukata kai sannan farzu kifaya shi ne wanda wani ke ɗauke ma wani misali kamar yanzu idan a nan wajen wani ya sallama to ya ɗauke ma sauran da ba su yi ba idan aka samu wani ya amsa ya ɗauke ma wanda ba su amsa ba sannan idan aka samu a wannan unguwa an samu malami mai karantar da addini to ya ɗauke ma sauran da ba sa karantarwa sai sauran su ma su ɗauke mai sauran ɓangaren idan aka samu a wannan unguwa an samu injiniya an samu likita ƙwararre wanda in babu lafiya za a tafi wajen shi to ya dauce ba sauran mutane wanda ba su koya ba amma in ya zama to babu wanda ya iya duk unguwan gaba ɗaya ko duk garin to zai zama to duk musulmi gaba ɗaya sun yi laifi abin da ke fitar da musulmi daga laifi shine a samu wasu su dauke in sun dauke shi kenan misali ina ba ta lura kaga farkon abin da yake wajaba akan balagaje mai hankali ya inganta imaninsa idan ya inganta imani sa'annan sai ya san abin da zai gyara farallan ainihi shi sai sai malai ce farnan ainihi ka akamis sala wa bahara wa siyafo kamar hukunce-hukuncen sallah da tsarki da na azumi kaga da wannan mun fahimci kenan cewa wato akwai alaƙa tsakanin hadisi da fito duk mutumin da ya ce shi yana son ilimin hadisi baya son ilimin fito to ba ahalin suna bane shi dole ne ahalin suna ya zama to yana da alaƙa da ilimin hadisi Kama inda yake da alaka da ilimin fiqh duk na ilimi guda biyu ilimi ne wanda suna da alaka da juna wato hadisi qur'ani da hadisi su ne asali wanda a cikin su ake ciro duk hukunce hukunce a cikin qur'ani ake ciro aqida wato duk wani aqida mai kyau ana samo shi daga cikin qur'ani da hadisi an gane ai kaga ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhibbu ya ku da kuka imani ku amsa kiran Allah da na annabi sallallahu idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku daga cikin abin da zai rayar da ku akwai akida idan baka da akida sunan ka matacce misali ashe akida ana ciro shi a ina ne a cikin alqur'ani da sunna sannan ibadar mu a ina ce ciro shi shi ma cikin qur'ani da sunna annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah a wani hadisi annabi ke cewa ku zu na manasikakum ku ciri ibadar ku daga wajena kaga ashe kenan ibadar ku da kuke yi na aikin hajji da abin da ya shafi sallah da azumi da sauransu duk ana cirowa ina ne ana cirowa a cikin alqur'ani da sunna kaga tunda ana cirowa shi kenan da qur'ani da sunna ana ake ciro aqida ana ake ciro fiqh an gane ko kenan fiqh ina ne asalin shi ai na ka ciro shi kaga idan na nace ba ruwana da fiqh kamar nace ba ruwana da hadisi ne gaba daya in na nace ba ruwana da hadisi kamar nace ba ruwana da fiqh ne kuma yadda ko saka ilimin fiqh ilimi ne bai gare muhimmanci annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini wato al-fiqh al-akbar wal fiqh al-asghar duk guda biyun nan Allah zai fahimtar da mutum su idan mutum ya ce ba ruwan shi da ainihin wannan bidiyo al'azgar din to ya nuna zai ringa sallah bai iya ba zai ringa azumi bai iya ba kasuwanci bai iya ba sauran zamantakewa na aure bai iya ba bai iya wankan janaba ba bai iya wankan kaza ba to zai ga ya zama to jahili to karkashin wannan nake amfani da wannan dama in ce duk wani ɗalibin sunna da kuma duk wani malamin sunna ya zama to wajibi a gare shi ya yi mu'amala da ainihin Qur'ani da hadisi sannan kuma abin da ya shafi karatun fiƙihu ya zama tun wajibi ga kowane ɗalibi ya koyi karatun fiƙihu kuma karatun fiƙihu yana da faɗi kwarai da gaske akwai fiƙihu akwai abin da ya kira fiƙihu na mazhaba akwai kuma fiƙihul muqaran fiƙihu na mazhaba ne mutum ya kware akan mazhaba guda ɗaya sannan fiƙihul shi ne mutum ya karanci dukan mazahib gaba ɗaya ya karanci mazhaba na na ainihin Abu halifa mazhaba na shafi mazhaba na Malik mazhaba na Ahmad bin Hanbal da sauran mazhabin ya karanta kuma ya iya auna wa tsakanin su ce mazhaban Malikiya ga hujjojin ta kan kaza ga ainihin usul ya ce mazhaban Malikiya tana aiki da kitab sunna ijma ya istisab amalu ahlul madina sharru man qablana duk sai kawo shi ga usul din Malikiya nan usul din Shafi'iyya kaza usul din hanbaliya kaza kowace mazhaba ya san usul dinta sannan kuma idan ana sabani ya duba malikiya sun ce kaza shafi'iya sun ce kaza ya san yadda zai iya rinjayarwa ya duba wanda ya fi dalili to sai a ce wannan ya san fiqhul muqaran amma idan mutum ya karanci mazhaba guda daya kaga kenan bai san hujjojin sauran mazahibin ba to yaya mutum zai iya rinjayarwa cewa ga inda hujja ya fi karfi kana akwai matsala kuma irin wannan baya kamata ma ya ringa magana da suna addini to idan ce zai yi magana zai yi jayayya to za a ce mai to kai gudda malamin ka kenan to shi ma sai malamin bai hujjar sa ai a ka'idan alƙali zai hukunci sai ya gama sanin mai da bangare annabi na cewa lauyu dan nasu bi da hawamu la da a'u nasu dima'a qawmi wa amwalahum da a ce kowane mutum ya zo za a bashi abin da ya yi da'awa da wasu mutane sun yi da'awan jinin mutane da dukiyarsu ta nabi ce lakinin bayyana alal muddahi wal yamin ala man ankara sai dai shaida ya tabbata ga mai da'awa rantsuwa kuma ya tabbata ga wanda ya inkari idan kai kana bin wannan mazhaba sai kace naka ya fi hujja ya za a yi masa naka ya fi hujja to a saurari ɗaya bangaren fara sai a saurari bangarori guda biyu kowa ya zubo hujjojinsa idan kowa ya zubo sai a bar mutane su yi hukunci ina ba ta gane kowa ya zubo sai a bari a yi hukunci kire ka'ida ka'idan na yi gane wanda ya daidai ba zan ce na wani daidai ba sai an saki a cikin ma'auni na fahimta na za ku tofi shayin faru dubu ilan lahi wal rasul an gane wannan ka'ida yana da amfani sosai in kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana da gaya muhimmanci an gane wannan ko Allah ta'ala shi taimake mu to shi da yake cewa wato faɗi in suka zo muku wato ku jira masu wato a su bihim khairan ku yi musu wasiya na alkhairi wato ma'ana irin wayannan masu neman ilimi ku mutunta su wannan hadisi ya zo cikin sunan abi a sunan ibn maja da isnadi wanda yake ingantacce to manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantar da sahabbai qur'ani yana karantar da su ayoyi masu yawa kuma bayan ya karanta da su ayoyi annabi zai musu bayanin fikihun ayoyin an gane ko sai su sahabbai sun fahimci ma'anan ayoyin sa'annan a wuce ayoyi na gaba kuma ayoyin na gaba idan an koya musu sun san fikihun sai a wuce ayoyi na gaba wannan wato wayannan da suke karatu karatun qur'ani a wajen Usman bin Affan radiyallahu anhu da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da wasu su sun ba da labari cewa lalle sun kasance in sun koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun koyi ayoyi guda goma lam yatajawazu hunna ko lam yatajawazu ha hatta ta'allamu ma fi min al-ilm ba sa ketare ta har sai sun koyi abin da ke cikin ta na ilimi a duba wannan da kyau bambanci tsakanin karatun sahabbai da namu idan annabi ya karanta da su aya goma ba za su wuce ba sai sun san fikihun da ke cikin ayan gaba daya sa'annan sai a ci gaba kenan sahabbai ba karatu irin na gargawa suke yi ba ko garbi wanda zai sauke qur'ani gaba daya amma bai san bambanci tsakanin farilla da mustahabi ba bai san bambanci tsakanin shirka da biri'a ba bai san bambanci tsakanin sunna da biri'a ba misali za a ga wani lokaci yana tilawa yana sabon Allah amma bai san cewa ya saba Allah ba kamar sahabi duk abin da ya karanta ya san fikihunsa an gane wannan ko saka sahabbai ba sa ketare ta hatta ya alamu hatta ya ta'allamu ma fiha min al-ilm wal amal har sai sun san abin da ke cikin ta na ilimi da kuma aiki an gane kaga wannan kenan kaga anan fa ta'allamna al-qur'ana wal ilm wal amala jami'an sai suke cewa sai muka koyi ƙwar'ani da ilimi da aiki gaba ɗaya. kaga shi yasa ilimin sahabbai ya fi albarka a kan namu su suna koyan ƙwar'ani ne da ilimi da kuma aiki gaba ɗaya a haɗe mu kuma muna koyan gundarin ƙwar'ani ne sai daga baya kuma muna koyan ilimi mai san ɗarin bayani a cikin wannan ya duba cikin fatawul bari shafi na 172 da kuma musnad na imamu ahmad shafi na 203 sannan imam ahmad daga cikin tabi'ai ya karɓo ruwaya daga abi wa'il daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu cewa kana rajulu ta allama ta'allama ashar ayat ya kasance mutum daga cikin mu idan ya koyi ayoyi guda goma lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna baya ketare su har sai ya san ma'anoninsu da kuma aiki da su ku duba cikin mukaddima na usulul tafsir na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shafi na 44 wato abin da fi wannan yawa ya kasance wasu sashe daga cikin magabatan mu wasu daga ciki suna zuwa daga garuruwan su su zauna wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam suna koyon hukunce-hukuncen musulunci da kuma ibada bayan sun gama koya sai su koma zuwa ga iyalansu da mutanensu su karantar da su wannan aka ce sun mai hudu. ila ahlihi wa qaumihi yu'allimuhum wa yufaqihuhum sannan su koma zuwa ga iyalansu da mutanensu su karantar da su su nuna musu fikihu daga cikin wannan akwai abinda da Bukhari ya rawaito daga Malik bin yace ataina nan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa mutaqaribun mun zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam alhali muna samari rakin juna inda عنده a عشرين laila sai muka zauna wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam dare 20 muna karatu wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam wato idan muka duba wannan da kyau su wayannan bayan Allah sun zo wajen annabi dare 20 da mutumin da ya karatu wajen annabi dare 20 da wanda ya karatu wajen wani dare 20 wanne ne zai fi tabbatar albarka kaga mu yanzu misali kila ka ga wani kai karatu wajen wani malamin shekara goma kana yi shi to zai iya yiwa karatun da kai wajen manzan Allah dare 20 din da ya wanda ne shekara goma din ina san gane shi wancan malamin da ya karanta da kai za a iya samun kurakurai wajen karatunsa zai iya karantar da kai wato wasu abubuwa masu kurakurai sannan kuma ya kawo wasu hadisai da ifai da mudu ya karantar da kai amma idan kai karatu wajen manzo ka samu madaran karatun ne wannan shine dalilin da sa ilimin sahabbai sun kowa albarka sun yi gaba da gaba da fiyayyen halitta kuma a cikin karatun su babu wani gurbata kai tsaye duk abin da annabi ya gaya musu za su fara aiki nan take amma in kai karatu wajen wani malami karatun a gurbace shi za ka iya samun dacewa za ka iya samun kuskure a cikin shi an gane wani ko zuwa kaga da wannan kenan wayannan bayan Allah sun zauna wato dare 20 suna karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to sai annabi yayi zaton cewa kai gaskiya ila dade wanda muka yi dinnan mun kai matsayin da zamu rinka tunanin iyalanmu dukan su gaba ɗaya kowa na da aure annabi ce to mun kai matsayin da zamu rinka tunanin iyalanmu to sai annabi ya tambaye mu abinda muka bari game da iyalanmu sai muka ba annabi labari wannan ya ce ya bar mata kaza wannan ya ce ya bar mata kaza ya bar ya'ya kaza to annaba an ce wa kana rafiqan rahiman mutum ne wanda ya kasance mai tausayi mai rahama ana sai annabi ya ce irji'u ila ahlikum fa allimuhum wa muruhum to shawaran da nake baku ku koma zuwa ga iyalanku ku karantar da su addini ku umurce su da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wa sallu kama ra'aytumuni usalli sannan ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah irin yadda na yi sallar nan a aikace kuna gani din nan wato zaman da kuka yi da ni dare 20 nan ku yi sallah irin shi duk wani sallar da ya saba masa ku yi watsi da shi kenan sai ce idza hadarat as-sala falyu'adhdhin lakum ahadukum idan sallah ya halatto to ɗayan ku ya kira muku sallah kenan lalle mai kiran sallah ya zama to ɗayan ku waye ɗayan ku musulmi kenan kafiri ko da yana da murya ya iya kiran sallah baya halatta ya kira sallah saboda ya ce falyu kun a dayan ku ya kira muku sallah Wani ya wal ya ummakum kuma wanda ya fi ku shekaru ya muku limanci idan ga ƙaramin yaro mai ilimi ga kuma dattijo mai ilimi dukkan su gaba ɗaya sun san hukunce hukuncen sallah sai mu gabatar da wa sai a gabatar da dattijo mai ilimi a gane ku, kuma idan ya zama to ga dattijo mai shekaru shi kuma ga ainihin saurayi mai zurfin ilimin fiqh wanda ya san yadda zai ya san kabari ya san ba'adi idan sallah ya baci ya sani misali shi kuma wancan cijo idan kabari ya kama shi aka gaya mai zai ce ina kabari ke, to ya sake ni misali ina fata an gane to irin wannan kaga za a gabatar da wa'anan wajen yawa ana gabatar da ilimi akan shekaru amma idan kuma aka samu ga gaba ɗaya masu ilimin da su gaba ɗaya saurayin yana da zurfin ilimi shi ma dattijan yana da zurfin ilimi to za a gabatar da wannan dattijan din shine abin da annabi ya fara nan a wani hadisi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah wanda zai yi limanci ga mutane shine wanda ya fi su karanta littafin Allah a nan wajen in ya zama to shekaru ya yi daidai ko in ya zama to wani ya wani sai a duba shekaru an ga wannan ko to sannan manzo sallallahu alaihi wasallam a daga cikin usulubin karantarwansa yakan duba mutane gwargwadon hankalinsu yakan duba mutane gwargwadon hankalinsu domin magana wanda mutum zai isa, wanda ya fi ƙarfin hankalin mutane ya zamanto mutane ba sa fahimtarsa yakan zamanto fitina a gare su a nan wajen sai ga mutum yana so ya isar da sako sakon ba zai isa zuwa ga al'umma ba manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana da bakauye mai kaushin ɗabi'a gwargwaron ƙauyancinsa yakan yi magana da ɗan birni wanda ya waye gwargwaron wayewarsa daga cikin wannan a akwai hadisin abu huraira radiyallahu an ya ce wani mutum ya zo daga bani fazara zuwa ga manzo sallar da wasallam ya ce in namra a ci wala dan ya rasulullah lalle mata ta ta haihu sai annabi ya ce na'am sai annabi ya ce ji ta haihu to me kake so baka kawai ya zo gaban annabi da yake ba kauye ne lalle mata ta ta haihu to nan wani sako yake zo ya isar sai annabi ce ina jin ka na ji ta haihu sai me kuma sai ke cewa ai ta haifi dawon da yake baki ni kuma balarabe ne shi balarabe ne yaya za a yi matar shi ta haifan mai baki kenan shi yana da ja da wannan yaron amma bai fito fili ba tunda bai fito fili ba sai annabi ya kyale shi a haka domin idan ya fito fili zai zama to yayi wa matan shi kazafi kenan to anan wajen sai annabi da ya fahimci inda ya dosa sai annabi ya ce a shin kana da rakumi sai ce yana da rakuma sai ce menene launin rakuma sai ce jajaye sai ce to a cikin ƴaƴan akwai ainihin fari da baki akwai wanda yake mai kalan fari da baki sai ce kwarai da gaske sai annabi ce fa anna ataha zalik yaya aka yi rakumi mai jankala ya zo ya haifi ƴaƴa masu fari da baki ya aka yi haka sai ce a an ya kuna na za a ya rasu lalla zai iya yi wakila jijiya na kaka da kakanni ne ya turke shi ila a cikin kakannin raƙumman ila akwai masu wannan kala shi ya sanya ainihin raƙumman ƴaƴan suka samu wannan kala iyayen su jajaye su kuma ya'ya fari da baki farare da baka ke misali kaga shi da kan shi wannan bakawai da kan shi kawo wannan cewa wala Allah ila jijiya ne da kaka da kakanni ya goge su to sai annabi to indai haka ne kuwa shi ma danka ila jijiyar kaka da kakanni ne ya goge su kama kila a cikin kakannin ka kila akwai ban je ka bincika kaga manzo sallallahu alaihi wasallam anan yayi amfani da gayen hikima ya ba wannan kauye ainihin amsa inda ba kawai zai iya gamsuwa ta yaya ƙauyawa na larabawa suna mu'amala da raƙuma ne ba ƙauye ya san raƙumi sosai in ka kawo mai misali da raƙumi to zai fahimce ka da kyau ke sa sai annabi ya kawo mai misali da abin da zai iya ganewa cikin sauƙi shine raƙumi kuma ana faɗa sai ya gane kawai sai ya koma gida ya gamsu cewa wannan dan nashi ne an gane wannan ko sannan kuma wani lokaci manzan Allah yakan yi magana wato da wato yakan fadakar da ainihin rayuka daga rafkanuwa za ka idan mutum ya shiga cikin rafkanuwa manzan Allah sallallahu alaihi yakan faɗakar da shi sai ga mutum ya dawo cikin hayyacinsa wato annabi yakan yi maganin al'amura yakan yi gogayya ga al'amura da hikima da kuma bin abubuwa sannu sannu ba tare da an gaggawa ba misali to daga cikin wannan akwai hadisin abu abi umama al-bahili radiyallahu anhu cewa lallai wani saurayi daga cikin ƙuraishawa ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa kale ya rasulullah in yi zalli zina sai ya rasulullah ka ba ni izini in je yin zina ina sha'awar yin zina kama a ce yadda muke karatu a nan wajen kawai sai a samu wani kawai wani saurayi matashi kawai sai zo kusa da malam ki aka maka nawo ina da dan karin bayani dan Allah malam ka ba ni izini in je in yi zina da yardar ka kawai to wannan saurayi sai zo jan annabi ga taron mutane ba ga taron sahabbai sai ya rasulullah in zalli zina ka bani izini in yi zina ya rasulullah aka ce fa akbar al-qawm wa zajaru sai mutane suka fuskanto suka tsawata mishi kace ka sha da wajen wani irin magana ne wannan ka ce wai a baka izini ka yi zina eh? sai suna ce mai mahma wato kame kame ka sha da wajen a lokacin nan sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wato ku kusanto da shi ku kawo shi nan kusa da ni misali kar a kore shi da aka kawo shi kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi sai ya maka tambaya tambayar da ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda muhimmancin sa. annabi ya mai tambaya tambayar da zai janyo hankalinsa ya faɗakar da shi ya dawo cikin hayyacinsa ga tambayar da annabi ya masa sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa atuhibbu li ummik shin kana son a yi zina ga mahaifiyarka kala sai ce la wallahi ja'ala ja'ala lillahu bidak yace ko kadan ya rasulullah wallahi da zai a'a Allah ya sanya ni zan fansa a gare ka ya rasulullah wallahi kwata kwata ba na so a ce an yi zina da mahaifiyarka a lokacin nan kuma sai annabi ya ce to a wannan na yuhibbuna hu li ummahatihim kamar yadda kai baka so a yi zina da mahaifiyarka su ma sauran mutane ba sa so su ma a yi zina da 'ya'yansu ko da ainihin wato mahaifiyarsu to sai annabi ya tambayar sa a fa tuhibbu hu libnatik shin za ka yi sha'awa a yi zina da iyarka? ala ce la wallahi ya rasulullah ja'ala lillahu fida ce ko kaɗan ya rasulullah Allah ya sanya ni zaman dogon za a gare ka wallahi ko kaɗan ban so a yi zina da diyata ku sai annabi sallallahu alaihi Lawan la wallahi ya rasulullah an kana ce la walan nas yuhibbuna hu li banatihi yanda kai ba ka so a yi zina da diyarka su ma mutane ba za su so a yi zina da yayansu ba kai ma baya halarta ka zo ka yi zina da yayan mutane sannan sai annabi ya ambata mai yar uwarsa za ka yi sha'awa a ayi zina da yar uwarka za ka yi sha'awa a ayi zina da ainihin yar uwar mahaifinka za ka yi sha'awa a ayi zina da yar uwar mahaifiyarka a cikin dukkan wannan saurayin na cewa Lawan wallahi ja'ala lillahu fida to sai annabi ya bashi amsa cewa mutane su ma ba za su yi sha'awa haka ba misali a lokacin nan sai annabi ya ɗaura hannayensa a kirjin yaron annabi sai ya daura hannunsa mai albarka a kirjin yaron ya ce allahumma gafir zamba wa ɗagir kalbahu wa hasil farja ya ce ya allah ga gafarta zunubin wannan yaro kuma ka tsarkake zuciyarsa sannan kuma ka tsare farjinsa an ce tun daga wannan lokacin wannan saurayi bai ƙara waiwayan zina ba balle ma ya sha'awar zina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakinsa mai albarka ya yi masa addu'a mu duba cikin majmu'ul zawaid na ne ibn hajar al-haythami shafi na 139 mujalladi na ɗaya. to ya kasance dukkan majalisi na manzo sallallahu alaihi wasallam majalisi ne na ilimi da fa'ida ya kasance annabi ya keɓance lokuta ayyanannu don karantar da sahabbansa ya ware lokaci musamman don karantar da sahabbai ya kasance sahabbai suna kwaɗayi akan halartar wa'annan majalisi kwaɗayi wanda yake mai tsanani wato banda ma kuma ayyuwansu da ainihin ayyuka na rayuwansu ga shi sahabbai suna neman abinci amma kuma wannan bai hana su su kai ziyara zuwa ga majalisi na ilimi kamar yadda mu a wannan zamanin sai ga kasuwanci ko kuma neman abinci ya kange mu daga neman ilimin addinin amma zamanin magabatanmu kasuwanci ko neman ilimi baya kange su daga ilimin addini su rijalun ne la turhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah to ya kamata idan mun ce mu salafiya ne mu koyi da su an gane idan kana neman kana neman ainihin abinci ya zama neman abincin yana taimaka ma ne wajen neman neman ilimin addini in kana yin sana'a ya zama to sana'an yana taimaka ma ne wajen neman ilimin addini kada ka yadda sana'an ya mallake ka har ya kange ka daga ilimin addini a an ka akwai hadisi na Umar radiyallahu anhu a gurgude yace kuntu ana wajarul limin al afar rafi bani umayya bani umayna wato na kasance da ni da wani makwabci na daga cikin ansar a cikin kabilan bani amina ibn zaid wato yana can saman madina shi kabila bani amina wato wa kunna na tanawabun nuzul mun kasance muna mai sauka wajen annabi sallallahu wani lokaci ni in je wajen annabi ki karatu shi ya wuce gona wani lokaci ni in wuce kasuwa shi kuma ya je wajen annabi karatu sai ke cewa abinda na karanto abinda na karanto shi wanda yana kasuwa ya dawo gida sai ya kawo mun ziyara sai ya koya masa wato washe gari shi kuma zai je ya karanto ni wuce kasuwa abinda ainihin ya karanto ni ma sai bishi gida ya koya min wannan karatu ne kaga an hada guda biyu kenan ko an hada duniya da lahira wa take fi ma lahu Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya sannan sahabbai sun kasance suna muzakara wato a abinda suka ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam to Anas san Malik radiyallahu anhu ya ce kunna kunu inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa nasma'u minhu alhadith mun kasance muna kasancewa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qumna tazakarnahu muna tashi daga wajen annabi sai mu zauna mu ta muzakara wannan hadisin a idan muka yi muzakara fa limna sai mu yi bacci to sanan wani lokaci kuma sai mu tashi mu yi muzakara misali kaga wannan yana nuna mana yadda sahabbai suke bada muhimmanci kan ilimi fiye da yadda suke bada muhimmanci akan abin da ya shafi rayuwa to wannan shine abin da ya kamata mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi bi koyi da shi to duk da na ɗan fara ainihin shigowa cikin maudu'i da nake so yi bayani akan shi amma an nuna mun cewa lokaci yayi na so ne da bayan na yi bayani akan muhimmancin ilimi kamar yadda na yi shimfiɗa sannan sai in shiga muhimmancin ilimin hadisi to yanzu saura su ne shiga cikin muhimmancin ilimin hadisi ko ga lokaci yayi a gani masu sauraron karatu suna da haƙƙi sannan kuma masu sallah kuma suna da haƙƙi to shi ya sanya aka ce mun saura minti goma yanzu minti goma har ya wuce ma saka yanzu zan na to masha Allah to za mu dakata yanzu insha Allah za a kira sallah sai mu dan ƙara kaɗan dan sun da ya samu insha Allah sai ya hakuri da shi eh Allah shi